To a shirinmu na nishaɗi a yau bakoncin wa muka samu. A Dauda ya Musa. Wanda aka fi sani da me? Drabzi. Drabzi. Ne Drabzi. <laughs> A Drabzi dai gaskiya suna ne wanda ya samu asali daga irin family na dina. Hmm. Di daga Dauda yana kika ji Dauda. Su a cikin sunayen ya da ɗauka harufan ka Har Sunan mama na sunan kanwata Zainab duka su suka Drabzi. Kowa ya shiga ciki. Eh. Ya aka yi ka fara waka. So gaskiya na fara waka ne tun ina ƙarami gaskiya da mama na she's a nurse ina binta asibiti ina gani da take koya ma irin mata masu cikin waka ko wakan suke a asibiti lokacin mm-hmm. tana koya musu irin wakan nan to ni kuma daga wurin sai na fara picking interest na dawo gida ina yi haka ne growing day ina waka gaskiya muna zancen shekara nawa Ah, nan muna muna zancen shekara shekara talatin da ɗaya. Talatin da ɗaya kana waƙa. To, um, me ya ji baka sha'awa ko me ya ji hankalin har ka fara waka? A gaskiya abin da ya sa na shiga waka, na fara waka, saboda na duba na gani ni inda zan akwai abin da akwai contribution da zan iya gudunmawa da zan iya ba al'umma kuma ina ganin wannan shine hanyar da zan iya bayarwa tunda an ce ka yi amfani da abin da kake da shi ka isa da sako hmm. ko ta wani hanya to ni kuma hanyar da na gan zan iya kenan saboda na gan hanya ne da zan iya kai za ka cimma kuwa. Eh, to a waƙar wacce kake yi na fi yin hip hop gaskiya mm. na hip hop na dai fara da hip hop ne sai kuma along the way na gan ya zama dole in yi waƙa wanda mutane na za su amfana da shi mm. to dalilin da yasa kenan nake haɗa da waƙoƙin irin hausa gargajiya dai haka din na hada na turanci na turanci to me sauraro ya gaji da jin jawabi yi mana wata waƙa da me sauraro zai san da kai yake halitta mai sa maza na tsowa ita ce garkuwar rayuwa dole ka natsu in kana so everything you do a let it go Beautiful girl. Hmm. Me yasa kai wannan wakar? Na ji da ah. beautiful girl a ciki. Eh, wato wani ne wani abokina ne ya bani labarin wata yarinya. Hmm. Yake cewa ranar da ya ganta tun ranar da ya ganta bai taɓa samun kwanciyar hankali a rayuwarsa ba irin ganinta kawai ya ganta wuce. Shi kenan ta tafi da ruwa. kawai tun ranar dama yana cikin ɓacin rai tun ranar sai kwata-kwata manta da problem na shi ba ma fa ya je ya yi magana da ita ba hmm. ganin ta kawai tana tafiya so sai na ganin wannan wannan halittar ta cancanta a yi mata waka sai sana ce halitta mai sa maza natsuwa to banda waka ana yin wani abu eh banda waka ina producing me kake producing ina producing music ina hmm. producing video ina producing musical video hmm. ina producing films kuma duk kai daya duk ni daya ba yi handama ba <laughs> ai na ai yanayin kasan ne ya zama dole in kana son ka yi abu yadda kake so dole in baka da karfi dole sai kai ka koyi abubuwa da dama don ka kai a cibiyar abin da kake so to um, banda hip hop kana yin kamar su R&B da sauransu yeah to rera mana wata Afloat, yes, flow, cause I got on blame. I'm so grown to make pro, I can't blame. Come to my castle, I'm a rap, and I can't acknowledge. Yes, player hate, apology. In this industry, just me, I give my lane blank. I never be a bottle, always trying to be a hero. Who like a lotto, I'm a title like Taro. I ain't got time to make it for your favor. I'm dropping this rhyme for my fellas pleasure. I bring a promo. Only creature in the guild is my show, Ray. Don't stop my shining. Mm. I make peace with my lyrical, I'm so musical. My jigaboo, need my lottery be star, not against that, but I can't just stop. So put in the garbage and take it slow and show me love. Let's be in rejoice like a little boy happy with a plenty of toys. <laughs> An yi zama Amurka ne? <laughs> Ah, gaskiya ba ya zama ta wannan turanci da ake zuwa mana haka eh da yake a irin environment da na yi growing hmm. turanci ne yawanci ake yi kuma haka na tashi haka na tashi gaskiya me babban nasara da ka samu a wannan harka ta ta waka alhamdulillah babban nasaran da na samu a wannan harkan waka shine nasarori ma dai hmm. don na farko na samu a yau dai ina da yara waɗanda su ma sun koya ma wasu yara harkan production haka ma mutum nawa a gaskiya ba za su kirgo ba zan in zan iya kirga miki zan ce maki ina da yara wanda ne sun na su sun fi hamsin kai kai kai kai ka ce kai ban gida ne na ga mawaka da dama don gaskiya ba ma a arewa kaɗai ba ba ma arewa kaɗai ba gaskiya har kudu akwai yaran da na san na reme su kuma su kansu sun sake renon wasu yara ina batun um, an samu lambar yabo award award kwarai kuwa kamar gudana kamar freedom fasaha na samu award da fannin waka kenan hmm. sannan kuma recently kwanan da na sake saman wani award a MOPAN Motion Pictures Association of Nigeria Niger mm. State Chapter mm. na samu Best Director of the amma a harkan fim ne wannan mm. To wani fim ka yi? Kada ka samu wannan lambar gida. Kwarai kuwa actually na yi films kaman haka ko da yake yawancin su ba su fita kasuwa popularly a san su ba amma na yi film kaman jidali na yi film kaman sai oga na yi film kaman merowa na yi fim kamar to shi wanda ka samu a wadin wani fim ne wanda na samu award wato award na samu competition aka ji hmm. ni kuma kowane kowa ya je da nashi film ah, ah, makers din hmm. kowa ya je da nashi crew hmm. so ni kuma nawa da na kai waya 25 namu su suka yi margin first a haka kuma da aka duba best director kuma aka bani kuma best director to me babban kalubale da kake fuskanta kalubalen da nake fuskanta shine ah, rashin tallafi daga wa daga gwamnati don yau wannan sana'ar da muke yi an raina ta ba a bata muhimmanci sosai hmm. ba ma ce kamar hip hop da hausa hip hop da muke producing yanzu kuma kamar da kowa ya sani ne hip hop na dawa arewa to amma kuma ba a samun tallafi daga gwamnati to al'adan wannan shiri namu mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce ya rera wa dandalin voa ya rera mata amshi ko baiti rediyo ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop amma ba a kamata akan waya idan muka tutsiye ka shi zaka iya mai me zai to bismillah VOA VOA radio station radio station VOA shine radio kadai daya wanda matasa ke saurare. To, Madalla Dropsy, Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.